jami'an tsaron sun sami nasarar dakile ayyukan 'yan ta'adda ne a yankunan kananan hukumar mulkin nan takwas inda ta'addanci ya fi yin kamari a jihar katsina inda har suka sami damƙe wani gagararren ɗan ta'adda da ke wannan yanki kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp Gambo isa wanda na tuntuɓa don jin cikakken bayani ya faɗi a hiranmu da shi mun kai wasu sumamai har guda biyu na farko dai area commander dutsen ma shine ya kai wannan sumame inda ya jagoranci 'yan sanda da tawagar 'yan bijilanti inda suka samu labarin cewa an ga barayi dauke da bindigu kera ak-47 sun kai akan babura wajen guda goma sun rako wasu shanu har zuwa wani ƙauye da ake cewa tsaunin bala a ƙaramar hukumar dan musa a lokacin da kuma aka samu labarin cewa da suka rako waɗannan shanu da tumakai zuwa wannan ƙauye kuma sun juya sun koma to dalilin da yasa area commander ya ɗebi 'yan sanda suke musu kwantan bauna kuma allah ya ba da nasara a ciki aka kama mutum goma sha ɗaya ƙarƙashin jagorancin wani alhaji adamu wanda ake wa lakabi da shantal ya shahara kuma yana ɗaya daga cikin gagagagan barayi da muke nema a waɗanda suke damun mu da wannan sata ta dabbobi da sata da garkuwa da mutane mun kama shi da waɗannan mutum goma sha ɗaya kuma an sami shanu guda ɗari da tamanin da biyar da tumaki guda hamsin da hudu har ila yau a wannan rana da dpo na batsari shi ma ya jagoranci operation Fof Ada da kuma na sharan daji da tawagar 'yan bijilanti inda suka fita patrol har suka kai kan hanya wacce ta taso daga dankar zuwa ƙauyen ɗangayya a ƙaramar hukumar basari kuma allah ya ba su nasara suka yi kicibis da wasu waɗanda ake zargin su uku barayi ne daga cikin daji suke kuma an same su da shanu guda arba'in da uku da tumaki guda ɗari biyu da sha uku waɗanda ake zargin cewa na al'ummar ƙananan hukumomin nan ne waɗanda aka sata aka kora cikin daji kuma karka manta cewa damuna ta riga ta wuce kuma cikin dajin yanzu ya riga ya musu zafi saboda operation kala-kala da ake akwai operation sahel sanity wanda yake na sojoji ne da special forces da air force da kuma operation ada da sharan daji sannan kuma ga haɗin kai da muke samu daga yan vigilante saboda haka daji yanzu duhu ya yi sauki an samu haske kuma kokari suke su ga cewa sun fita daga cikin dajin nan domin su shigo cikin mutane su saje kuma wannan shine dalilin da ya sa muka tare ko ina duk wata hanya wacce za ta fito daga cikin dajin rugu domin ta shigo cikin gari kuma muna kan nasara akan waɗannan 'yan ta'adda. Sani Shabi Mulfashi Mura Amurka daga Katsina a Najeriya.